mawudu'inmu da ake ta magana a kai roƙo yake wa nam mm-hmm. eh? hadisin eh ina ne ban gane ba abun da baka gane ba ina son gan eh gaba ɗayan hadisi kai tambayar da na kai jike ta kakare ba ce dai an wuce baka tambaya ba me to matsala man sa'ala wallahu ma yughnihi ja'at mas'alatahu yawm al-qiyamati Hadushan. أو كدوحد في وجهه شك من الرواية وان دنيا وله ما يبنيه ينا دا أبون زي إشيشي a yanzu ai misalin eh, kada ka damu da abin da zan buga misali a kanka kana da abin da za ka karya ai ko eh? kana da abin da za ka karya ko yake ba za ka iya faɗi ba amma babu na sani abin nan to ai dai ake kana da abin da za ka karya mutum na da abin da zai karya yanzu ya je yi roƙo gobe kiyama zai zo a kafaji yanzu mutum na da abin da zai karya da shi in ko karya a zai kama garba to mutum har ya buɗe sai roƙe wani ya taimake shi yana da abin da zai karya kaga yugu ne shi zai sa shi ya tsaya ya miƙe ya wuni yana aiki gurgudu ya je yi roƙo to zai zo gobe kiyama fuskarsa ta kwale ba nama Magana tana da nauyi da Allah ta nauyin ne ma isa ka karanta ba fassaran kalma ne ba Magana inda da nauyi tana da nauyi in dai mutum roƙa balle a sai maka mutum yana da abin da zai ci zai ci yau ya zubar da mutuncin da Allah yi masa ya roƙo to Allah zai ku kaskanta darajarsa a duniya gaba ɗaya mutuncinsa zai zube a duniya gobe kiyama fiskarsa zai je babu nama a jiki haƙali saboda ya raina abin da Allah yi masa ya kaskanta kansa ya Mu rayuwarsa mubalaga ga abin ala kulli halin ka dubi fa alwala ibada ne amma aka ce da dai ka in kartar da ruwa babu ruwa sai na sayarwa in wani ya sayo ruwan ita in ruwa a mana ruwa take nema babu wuce ungo har zai kai alwala amma ya yi ce maka an gwana naira ashirin sai fiye wata a can saka karba ka yi taimama Allah zai karbi wa da don karɓar naira ashirin din nan ka so zartar da kan, daga karɓi naira ashirin Allah yana son kimar ka ta zauna kurjinin ka ya zauna wadata ka da shi ta zauna sai ka karba ka yi taimama ka buga kafa ka yi masa abin da zai zai karba kada ka zubar da mutuncinka a roƙo a ibada ina mai ruwa naira ashirin ko fiye wata na da ai namu da na talaka bai fi naira ashirin ma ya kai naira goma ne ba to da dai a baka wannan sauƙi da kai taimama in kai taimama Allah ya karba to saboda haka nan kana da abin da za ka ce a yau ka roƙi wani bawa daga cikin bayan Allah ka ce ka wannan gobe kiyama za ka zo fiska mutum a tale kuma zuban zubar da mutuncin mutum za ka rabu a duniya a zube kowa ya ganga kai roƙo mutanen da aka horar da su akan wannan kana ga wannan zai ma sata mutumin da iji wannan maganan ya fahimci saƙon nan da ke cikin hadisin nan sannan kuma ina da imani da Allah yana da imani da manzon Allah ya yadda alƙiyama za ta tashi kana ga wannan zai wani sata daga da wannan za ka ce kare barawo ba a cikin mu yake ba barawo eh, ba a cikin mu yake ba ko da misalin ga kadarawa kana zuwa masallaci aka kama ka kai sata kan kai jini da kanka da masallaci kai ba ka zo masallaci don masallaci ma sun yi shari'a da kai yanzu misalin yanka kana zuwa masallaci me zai nuna na san da kai kenan in aka kira wani na zo na samu a ce me kai sata ce to ni na koya maka kakka karbi wata kakka da koya aka ke sassa kamar ta faɗa ne da ana yanke hannu ni ne na ɗaya da zan ce ko yanke maka hannu in ana kashe ɓarawo kai kafin zan ce a kashe ka ba zan ɗaga maka ƙafa ba tun ni ne na koya maka abinda na karanta maka wanda manzon Allah ya ce an hana roƙo wanda i roƙo yana da abin da zai ci har ya roƙa to gobe kiyama zai zo a kaskanci Allah a sauke shaka zai zo a tozarci a wulaƙanci a cikin azaba a cikin ƙanakari wanda i roƙo sai Allah ya kaskanta shi a wannan duniya kakka yi roƙo kalu shi na koya maka yaro ko babba abin da na koya maka kenan sassan ko ana bari umin ka na ji labari ka yi sata kai ma kakka jingina kanka kana zuwa masallaci inda kinkinu sai ka kana kinkinu amma kai ba da masallaci ne ba duk barawo kai hatta ne roƙo wani mutum ya zo gidanka ya dinga ce ma a taimaka min kaza kaza ta mata ta rubuta maka a taimaka min ba yan nan masallacin ce ba ya ce kake zaunan masallacin ko a masallacin ya ce ko a gidan wata ce ko a ƙarƙashin wata ce ya ce kada ka taimake ta kada kana man sa'ala wala huma yugunihi na yi wuninsa ja'at mas'alatuhu roƙon nan nasa zai zo sakamakon wannan roƙo nasa zai sa ya zo ranar alkiyama kadusha mai falɓaɓɓe talalliyar kicca au kaduhan kwan da ke cikin wahala fi wace hishi wa kashful bida buɗe maganan gaba ɗaya yaye ainihin yi wa tukkar hanci in ana son a yi wa wannan tukkar hanci ainihin a yaye sirrin da ke cikin wannan ma a hadi a karatun din a tona sirrin a fito da shi fili fi haka an na kula muna ce in shi malamin as-su'alu fil asli haram roƙo dai sunan roƙo haram ne kawai nan aka ja ka baya amma kana jan layi a kasa ja layi amma ban mamakin abin da zai sa ka ja layi ba wurin guri na da wuya ba as-su'alu fil aqli haramun in ba don kwakwalen mutum cika da gingimin duniya ba wannan mutum ya zauna mutum لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور abin da sa aka ce roƙo haram ne baya fita daga tsayan uku jin mai roƙo ba zai fita daga tsaye daga cikin al'amura guda uku ba wannan ba roƙo irin na maroƙa ba sai roƙo da ke gudanawa tsakanin jama'a ahaduhuma a shakawa su zai kuka wanda duk ya roƙe wani abu yana lakara. yana kai Allah kara in mace ce ta je ta yi roƙo tana kai mijin ta kara to maimakon haka sai a sake ta mana rikici ai ba ne ba ka iya ba ne abin da cancanta ni kuma tsakani da Allah ba zan iya zama haƙuri haka ba don haka nan ka sauƙaƙe ƙebin in ma ka bani abin da nake nema in ma ka sauƙaƙe ƙebin min yi zafi kai kuma ya rage naka in ma ka sauƙaƙe mata ka haƙura wa in ma ka tafi ka kawo mata abin da take tana so amma ka ɗan ka na roƙo ka tsinci ka na roƙo domin ka bai yi roƙo ba sai don ka na roƙo duk ɗan da ka gaina roƙo za ka ji haushin ɗa amma ba su sai sai dai haushin ɗa da za ka je ka gaina roƙo saboda ka karantar da shi ka karantar da shi ya ƙi amma kana tunawa uwarsa ta ɗora shi a kan hanyar roƙo inda uwarsa ba ta ɗora shi a kan hanyar roƙo ba ba zai roƙo ba ai mun ga 'ya'yan da ‘ya'yan da kafin baban ku yi maka duka a kan kayan roƙo ka ta yi maka duka ya fi sau goma. Sababi. Eh? kafin ubuwa ban kai maka duka ya shi ma zai san kai roƙo amma ko waka tana nan inda za ta gani ka yi roƙi ka za ta yi ma duka ta sake roƙo ka yi sai ma duka to yau ta ke karanta da kai roƙo ita ke tsora ka akan hanyar roƙo saboda haka gaskiyan annabi nuhu yake duniyar nan ta kwabe Allah ka halaka su saboda ba za su gyaru ba sun riga sun sha dafi dafin ya abin nan su hatta dafi ya shiga cikin maniyyar su ba su aifa sai tsinan ne la yalitu illa fatiran kafara mutane sun lalace har maniyyar su ma ya lalace to da kanan hatta ƴaƴan da suke aifa tsinan ake aifa shi sai saboda ka Allah ka na kadda su ka fake wasu sau da kana roƙo ɗaya daga cikin illolin da janyo roƙo kai ƙara ne roƙo idan misalin ga babanka kan je ka roƙe wani tana kai babanta ƙara ne babanka azzalumi ne ya ki maka abu da in kuma kai ne mai zaman kanka duk ijo ce ka je kana roƙo to ka gani kana kai ƙaran Allah ya ba wa kowa kai ya hana ka bakin wanda yi ba ma ki kalwan da suka daga bakinsa shi ce ni ka ga wala ina sallah wallahi ina azhar da daddare ina sallah ina azumi na nafila ina kaza har yanzu ni Allah bai bani ba kai tsaye Allah yake kara shin Allah dole ne ya baka dole ne ai ya baka kai ne baka da mutunci amma ya baka godiya ga Allah kai akwai abin da kake so irin wannan dabi'a ka neman wani abu wurin ka in ka tashi ka ka bashi abu in ya yana neman abu wurin ka sai ka bashi abun da yake abun da ya roka ta wani gefe ba mai kama da wannan ba ka ce masa da kamata wani abu can da bai da alaƙa da abin da ke nema ka kara masa da wani aka in ya gama sai ya riƙe wani abun a hannun sai ce to amma dai fa abun da yake nema don ya riga ya fara a wannan abin yake nema saboda kanan idan baka ba shi wannan abun ba ba kai komai ba ko masu ka tafi suna neman wani abu to ka gwada don ka gano bitar dan adam in ka tafi suna neman kaza za ka ba ta abin da take neman ka neman wani abu ka ba ta za ka iya ba ta ninkin abin da ta nema amma gaba ɗaya ba za ta gan shi ba sai dai wannan abin da ta zo nema idan ba ka ba da shi ba ana za ka sace ta dinga zagin ka ba zage na uwa da uwa ba kai ka mutane ba su da mutunci mutum bai da mutunci mutum bai da mutunci yadda alai jahul salom ɗin nan ka yake Ki zo da kana mai roƙo iyakacin kaskantacce a duniya ma na ba mai roƙo tun da mai roƙo yana kai karan ka idan an kai roƙa kai uba kai eh, eh, yake roƙo uban ka yake kara in mata tana roƙo ta take kara in ko dattijo mai gida ina roƙo Allah yake kai kara duk mai roƙo shakawa yake Allah ya ba kuwa shi ya kuka kuwa in babu wani abu sai wannan ya isa roƙo illa wasani na biyu izilalu nafsihi mai roƙo yana tozartar da ransa yana tozartar da ransa wama yanbaghi lil mu'mini bai kamata ga mu'mini an yuzilla nafsahu ya wulaƙanta ransa Allah ya karrama ta wannan shi ma ko da shi kaɗai ya kai a kira roƙo haram wasalisu iza'ul mas'uli galiban cutar da wanda ake roƙo Allah ya wuce ku sani da Allah har wannan ba ma shi ba wanda ke zaune tare da shi yanzu ka ga misali a ce maka masu roƙo a masallacin nan suna cutar da waɗanda suke roƙo ni karan kaina suna cutar da ni kuma suna cutar da addinin Allah ku ji shi da kyau ko da badari masu roƙo na masallacin nan suna cutar da mutanen da suke roƙo suna cutar da masallacin ni ma mai jin masallacin suna cutar da ni saboda akwai wata da suka daina zuwa karatu saboda roƙo kuma su faɗi akwai ma'aikata da suka daina zuwa karatu saboda roƙo idan ka ga mutum da wani a wani ba sai ka bari sai ya zo makaranta mutum kuma gefe ya zama ba zai komai ba yana fita wannan mutum sai bai shi da Allah wani da rikici na a ofis kaza kaza kaza kaza kila wani da gaskiya sai ke samu wannan mutum da wannan mutum kunya ta ishe shi gobe sai dai na zuwa ya samu aka haɗa masa da kike da ya fita aka sake haɗa masa da biyu ya fita sai dai na zuwa makaranta da Allah wannan wai ishe au ba ku ji ba eh eh ya cutar ya cutar da addinin musulunci shi ne cutar da masallaci tun da ja mutane za su zo su faru ɗanin hana. ko ka ga mutum kana bukatan wani abu a wurinsa ko ofis ɗinsa ka je da kamata ka nuna masa daga masallaci na kyau. Kun kuma ka yi ka da ga idan hayan gidanka kake nema kada ka kalli na zaune saboda kuna zaune kuna karsu tare ka je ka samu ka shiga gidansa ka kibiya. domin ne idan aka yi ma in ya matsa ya cire ka daga gida za ka zo masallaci ka ce wani yamin wulakanci yanzu haka yan uwan kan ta ce haka musulunci ya tuna kai haka yan uwan ka ta ce ka rike masa kuɗi wani yan uwan ka ne ka shiga gidansa ka kuɗin kuɗinsa saboda yana zuwa masallaci ya zo masallaci ne zai ɗauki kudin sai baka wannan akwai cutarwa masu roƙo na cutarwa in wani abu ne ma'aikaci ne kaje ka shi a ofis wajen da takardar ka aka koro ta aka koro ta hatta ko ta ofis ɗinsa sai ka tsaya ka zame zai yi ka ce gashi gashi ga takarda ta zalla menene ake yi ka nuna wa ba ka san shi ba insha Allah ba komai dana ne ta wuce kuma daga nan kafin takardar nan bai ya tsallakar da ita daga ofis ɗin sai dai mai abu ne nuna ma to yi kaza yi kaza ya ka samu wani kaza ya ka samu wani kaza wani ko ka gaya masa wani abin da ke so ka ɗauki kuma ɗan ka je ke da kanka amma tsanka na aikace zai yi in ta wuce wurin ka ta wuce sai dai inu ka tambaye shi wani usulubi za ka bani in shiga wuri kaza zai nuna ma usulubin da za ka bi bi ta ba bi ta ba bi ta ba za a yi ba yayin da zai tashi baka taimako baka masani. sani amma su roƙo suna cutar da addini suna cutar da mu don mutum ya zai yana da kuɗi na ranka da shi karatu zuri to amma misali ya zo ya yi fashin din mota ko ya ajiye keken fa ka je wurin keken ka zauna suna ne kadai ba zan kira ba mun mata kai ta sai yana can gawa ne gawa ne gawa ne ana cutar da wanda Allah ne ma karta ko kuma musulunci ne ya gano ya faɗin cewar masu roƙo na cutar da waɗanda ake roƙo. iza'ul mas'uli galiban galiban cutar da shi wanda ake roƙon domin al'ada daga inda aka roƙe shi bai bayar ba to za a ja ɓata shi na gefe da aka roƙe mutum ba ma ma ga mutum da kuɗi amma wannan bai tashi da komai ba sau nawa da abinci a ɗakin gari ya kwana da yunwa ka ma manta da abincin ɗin yunwa ta ishe ka ka juya ka juya ka juya yunwa na damun ka a shi ma da abinci a ɗakin ka har ka san da ma abincin ya lalace shi ikon Allah na kwanna jin yunwa ga abinci na faru wa ma yubahu su'al roƙo na halatta ne fi halin darura inda bukata ta taso wala haja al muhimma القريبة من الضرورة حاجة بتقي ضرورة بس لو كنا حلتا ولل الورة فكما كي سيما سجاها وصا المهمة القريبة من الضرورة إلا الحاجة ما بلغت الضرورة أما المضطر أما وانت يشيك مثلا يشيك للورة فهو shi mutsaro barura ainihin mutsaro fahuwa كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا او مرضا هذا ضروره don da dama mukan ɗauki nafsi mu juya shi ko da nafsi na hausa ne mu juya shi ba yadda yake ba lura ta kama ni kaza kaza kaza kaza shi ka tukuna Allah ga wata ne lura ka san lura fa huwa ka su'al ja roƙon mai jin yunwa inda khawfihi ala nafsihi mautan inda yana ga zai mutu lalle rashin abincin nan nasa ya kai shi gargara da ya mutu yana iya roƙo bai halatta da ya mutu ba au maraban ko ciwo wani duk da zura ne wa ka su'alil ari kaman tambayan wanda yake bai da kaya matsiraici alazai laisa lahu mai ware wani littafi ne muka karanta ga wani mutum ga hazaƙa ga fahimta ga ya fara gane karatun inda an mune ma a wani zamanin ya kai zama malami ya buɗe makaranta inda ake muzakarar kansa ainihin ana kan ya shigo saboda duk inda shigo in ya ɗauki matsala in matsalar nan kaza kaza ne ana jin daɗin ta sai kwana kaza ba su gan shi ba ta ƙasa mu tambaya wani ya zaɓa na biyu ba mu gan shi ba kuma in ya zo muna muzakara abun na ba mu sha'awa ana samu fa'ida daga gare shi ina ina ka gaje suka tanta shi ai bai da kaya ne dama wani makwacin sai ke aro kaya yake zuwa makwacin ya tafi eh? الست عند الرجال Aisha ga da magana haka ta turu cewa bai da kayan da ya sa zo makaranta saboda ka bai zuwa makaranta. Kasan tatsuniya hatta ko tatsuwa na yanyan ba ta ganuwa. Bai zuwa makaranta saboda bai da abin da ya sa. Wannan aka aka taimake shi. amma a haka ya haƙura ya ce sa ɗan tsumman ka zauna abinci sai zai je ya farauta ya kafo tsuntsu ya kafo tsuntsu a tafi nan fa an wasu mahazi Ni da wannan ce suka je suka kai masa ziyara. haka san da shi baya nan kafin a jima sai gashi ya dawo raga gam raga gam raga gam yan tsuntsaye sai ya a ah, barkan ku da zuwa barkan ku da zuwa kai ga abokan karatu ha bi ba mu ganka ba ce ina zuwa ina zuwa ku shiga gida zai ya aje su ya sai da yan rabin tsuntsaye ya sai abinci ya musu liyafa juna suna ce ta wannan ɗakin da zai gyara shi wannan abun ya za a yi kaza ɗinsa in ta ɗakin musu zai maganan dunkule muku maganan tun da kun san ta a ƙarshe da suka kawo masa abun da suka kawo masa ke abun da za ku yi min kenan kun cuce ni ya tsaya ce Allah ka isa min Allah ka isa min sai da yake jiki mutu ba ta sasa da kun kashe shi Sai makon da aka yi masa yanzu kai wannan zai iya roƙo gaskiya muna karanta karanta masallacin nan ina ce sassan ko ya yi yawa ne ko ba da zuciya da ake yin sa ba ta mantawa ke yanzu ga mutum saboda an taimake shi yana da bai da kayan da zai sa shiga jama'a da aka taimake shi ya yake musu ya roƙi Allah ya karɓi ransa da wannan wulaƙanci ya Allah ka sa muna da rabuwa wannan addini amma in ko rashin rabo ne ya sa kawai sai duk gamuwa ciki wannan ya yi kaza mu gani wannan ya yi kaza mu gani da haya mu kalla ta yi kaza ya kace ta ace ka fashe da kuka shi kenan to kuka ka zai da kai ku ba zai fita da kai ba sai kayi aiki ka ku kukan ka katar ka ka tafi wuta ka gama kukan kukan ka katar ka ka wuce wuta sai yi aiki sai ba godiya ga Allah ba a maza ba ba a mata ba kuma yadda ka san kaman karantar da mutum kunga ku nemo abin da za ku ce ku mene kuɗi ko ta halin ƙasa ko rafar ku ko mene ne ku yi kaman haka ake karantar da mutane in ka ga dauna kuɗi ka kwane in ka shiga hayan gidajen mutane kyan gabiya za ka fashi kuɗi a banza kaman haka ake karantarwa sai ya kamata in da ma mai wani abu a ce wani wanda bai zuwa makaranta yau mutum inda inda gaga mana ya ba ku ne hayya subhanallah ba amal jo. ai kun ga muhtaju wancan mutarru ko wanda halatta muhtaju ya ce muhtaju bai kai mutarru ba wal haja almuhimma muhimma qaribatun min al darura wancan rayuwa ne gaba da to wannan ba haja ta muhimma amma al haja ta muhimma Fahuwa kamar laho lahu jubba kuma mutumin da yana da jubba mu muna ce mu yana da babbar riga ana sanyi wala kamisa ha babu ciki a ciki fishe ta yi ya san babbar riga in dai sanyi kai sanyi babbar riga ba komai ce ba in dai sanyi ya kai sanyi bai da riga sanyi Fahuwa ya ta'adda bil bardi zai sha amma fa yana cutuwa saboda sanyi Ta'aziyan la yambagi ila haddi darura bayan ta kai bai kai da zura ba bai kai da zai mutu ba to shi ma wannan ana ta ya iya roƙa saka dalika man ya kadiru alal mashi haka wanda zai iya tafiya lakin bi mashakka ya juzu lahu an yas'ala ujira ya halatta ya tambayi kuɗin mota mutum ba zai iya tsallakawa ba zuwa anguwan ba sai da kyar a ina gidan umar yake umar mai duburi mutumi na ɗan borno wajen ina ya kai masarar kanku layin ne ko to to kaga yanzu ka ga ya kaga ne mai umar zai je gida bayan da zai da yin ce masa da Allah ba ni naira hamsin mai keke na san ya kai ni to shi ne da za a ce bukata mashakka zai iya zuwa gida amma fa bai mashakka to yanzu sa ya ce da Allah ba naira yi an hau mota ai na ga kabashi ko kuma shi kashi sai ce zo ka tafi zo ka je ko da me ya zai ka ba shi kaga ya shiga tarura masarka amma za ka iya taka daga nan zuwa an goma zo da kamata ka ce mutum tala da gemin hanya ina za ka je ce ni riga fa zan je ko zan je an goma zo da gemin hanya ka je ne a kan gwasa ka yi roƙo subhanallah hmm? ban ji ba yau waje wannan kuma ai da ba kashi kyauta ta mara yi da jan ka sai tafi kaga ai wannan irin sa nake cewa ya yarudul khaira din ga hakikatan ne kaga wannan ke sai sa wani ga tafi yanzu ne sai sai to ai ya san gina sai ce ga gidan ne sai mu je aje ka kan wannan daban ba ko ka ba amma yana gyara motar fa yana gyara da baya zai fito daga jikin sai da aka aje na bakin titi kai roko Hmm? eh wannan shi ne a irin na wancan ne yadda fi mai ya sanin kana tafiya in da za ka ja wannan ya san dai bakin titi zai mu zai ka ko bakin titi wani su eh? shi nan eh ka kafin gode shi nan ka kafin shi ma sai bakka shi to shi kenan to shi ke nan, bai ma fara daukan ka amma dai in ma ka hau babu komai in dai ba motsa jiki ne ba in ma motsa jiki ne dama ta aka fiye ke da ni abin ke tabbato da ni nam wanda in ba ko bane irin wannan kama wannan din da nan na misalin yanzu an nan kai wannan kai gale shi sai ka hatta aboka ai mutum ne mutuwan ga kane kana kallon shi da kai da shi amma Allah ya san sirri wani na ne ko kallon ka baya yi sai kai za ka ce masa wani dauke ni haka ga an shiga masa hanci imanin abun ya kai sai yanzu misali ni abu da nake kallo mutanen da aka kafa wannan tarbiyya wani ya yi sata cikin su hmm? nake kallo a ce a musulmi a samu mutum ya yi sata ce kai waye ce shi ne man me addinin ka ce musulmi ce kariya ka ce kai ba musulmi ne ba kai ba musulmi ne ba in kuma kai musulmi ne to jahili ne kai kan kafiri ne kai baka san addinin musulunci ba kai dai kana kirga kanka daga cikin musulmi amma baka san musulunci ba ban gaba ba da ka bayyana ka ta kira kuma duniya da za ta yi adalci ba yadda za a yi ta jingina wa musulmai barayi a ce musulmi ne tun da kagan an ce musulmi ne an murna ake an jingina shi zuwa ga musulunci barawo ne sannan ma a sake tambaya ka yi karatun zamani mm, mm, ban yi na zamani ba ce a harina to muhammadiya kan ya ce eh na yi na muhammadiya ce a harina dama karatun muhammadiya fata yake koyarwa ai duk tambayin da ake shi da gabatin ne tambayar da wanda ake tambayar nan za ka ga inda yake shauƙi da dingina musulunci abu yan jaridun ko yin jami'an in suna tambayan suna so su ji labari a sai maka daga musulmi kake kuma ma ka zane kai a musulunci kuma inda za su yi adalci ba yadda za a yi a jingina musulmi laifi sai har an kama shi da laifin shi kayan shi amma ba musulunci ya koya masa ba ga irin yadda musulunci ya horar da 'ya'yansa ko yake horar da 'ya'yansa an horar da su akan wadatar zuci an ba mun sake bango banguna sun tsatsage kadangaro zan yi kuma ba wata gana da irin bala'o'i mutum ya yi ɗan karatun ha bai saka kara karya ba ya dinga juya na sofi yadda yake so ya lankwasa nassin ya bi ra'ayinsa wata mata lankwasa nassin ya bi ra'ayinta kawai hmm. eh.

da abin bi ke yanzu za ka ga ƙasar hausa kamar ya mutum ɗari da ƴaƴan kano da ƴaƴan gome yake da suna birnin kudu da ƴaƴan kafa in ka je duk inda ka je ka je gida ɗan kasha nan in ya ganka da kayan karatu yana ganin ka da kanka to za ka ga shugaban sarkin kasha ya je kai ina tsaka shi za ni kan ko za ni gari kaza ta kama ka ce amma ban da kuɗin mota ke zaman kanu za ka je ina gama lodin wata wata ta ga wannan yaro aje ne shi gari kaza ta zauna bi'a ce haka amma wannan bai sa roƙo kwata-kwata su waɗannan ma waɗanda suka irin wannan karatun ba na sun ta kowa rashin roƙo ni innan na yi karatun allo sosai duk da Allah ya sani ban taɓa bara ba tun da nake a duniya ban taɓa zuwa ƙofar gidan wani sai masa allazi wa don ba a yanzu in kana son ka rikita ni in wasu abun da zan yi ka ɗauko naira kila dubu hamsin ka ne kalin ka ajiye na sai ka ɗan wannan a taimaka wa iyali to wala ba zan iya karatun ba sai dai yanzu da Allah ya taimake mu da masallaci kana ni ƙofar sai ce to eh, masallaci ka ba ko ce to shi kenan Allah ta da alheri zan ɗauke su in arzikin kaduna nan ka ɗauko ka kawo shi kashe a fara masallaci zan karɓe shi In ka tare da na jige zauwa amma ka ce ka ba ni naira dubu hamsin a yanzu ina karatun nan wallahi har in gama karatu a yau har kulliya zan je kulliya ba na gani kuma na yi karatun maloni ko hankali ma ban girma gida ba tunda na fi shekara hamsin ba na gida amma wannan bai yi tasirin komai ba kuma Allah ya duk gidan da zan je ma ina saukar gidan Allah ma za ka ya tsace na mai da ni zai ina tuna wani mu Allah bayan zan je gidan da nace zan tafi gida ha kai hauni ina ba ka kai an ga tafi yawon ba yawo bi kamar shine babana ina ba ka kai ka fara karatu kashi kana da ba. ina ba ka kai ka ga magana karatun ka ce masa a gida zan je wajen babana zan je da na taho ba a sani ba yake yin shi kenan to ka ta gida shi malam wannan bai tabbata sanya wannan roƙon ba duk wanda suka yi wannan karatun Allah sun fi kowa kunya sun fi kowa kawai shi eh to eh ko wannan gaba ɗaya ƙasar na yi da shi haka yanzu misalin ba ga yan sanda kan hanya kan cikin suna cewa a fi sabilin lafi ga soja da da tanka da menene hujja allaji muna fatan wahala nan gurin a to haka na in suna ake abu na galiban zai a muna ya kawo su daban wannan wata hafifa ce ta zo ta zo ki duniya ta yara ina da albashi ina da menene amma ina ta yaya kai wani abu su nura kisa eh, an mai da ba zai to kai wani abu jagora gora bayan ga kwatan su da wani na kasa ya kwanta ma a zai ce fi su gina ce kudin su ba na wuri su tafi nan guda sai wancan gwada gora da lokacin hada gora so kwace kwace cikin gari auna amma abin ya ɓaci ne daga gida uwa ce za ta ce tana bukatan kaza to dole da isan yadda zai nemo ya samu ya juzo da hukum mai irin wannan ya juzo da hukum an yi ala ujratan wanda ba bukata wanda bai iya takawa inna zai je gida zai iya zuwa amma bi mashakka يجوز له أن يسأل أجرة يفتري بها للركوب كان أتي كذا إذن عبد الله منغو يا تحدث كذا عبد الله منغو إذا ذاك دي هجرا جيدا أما دو الله الذي باني da kuɗin الذي Ƙarfi ba wasu ai ai sai ce ba da kuɗin mota ba har da kuɗin mashin ban haɗa ma a cikin fulato kake cewa mm, shin mangun a cikin gari kake kake mm, mm, daga mangun ma za a ka wuri ba fargan mu na wuri kaza ce to ga daga kuɗi zuwa fulato ga daga fulato zuwa bangu ga daga mangu zuwa ku mashin ɗin da zai kai ka ai na ga ya kamata ka har ka ya kamata ka yi yanzu yana da mace ya kamata an haɗa masa ma da abin da za ce to ga wannan kai tsaraba ko kai masa tsaraba da kansa ka ce bari shi gan samu irin ka sabulun nan ƙato a tuɓe ko me kuke kiran shi yanzu da ne cikin zamanin mu ƙato a tuɓe yanzu na ga suna yansa su yin yanka shi din nan wani mai wari wani mai kanshi sai sai ko da gudan biyar ka ce to ga wannan a kai wa uwar gida sai wanka duk da yana zama baya kafin daga nan masallacin sai gangaren can kuma fahimtar karatu yake kuma can ɗin inda je malam karantarwa yake an yi tsala ujurata yattari biha lirrukubi wa tarkuhu aula amma shi ma dai ya bari shi ya fi kwanda ya samu mashakkan ya tafi da mashakkan ya fi masa sauki wa man da al-khubza wa huwa muhtajin ila ila udumi wanda ya samu gurafa yana bukatan ainihin miya wanda ya samu burodinsa yana bukatan shayi ko amma bai da na shayi burodi na naira ɗari ya sai burodinsa na naira ɗari naira ɗari shi da na burodi to yanzu bai da na abin nan shin ya zo jirgin rija ya wani ruwan rijiyar na ya da saki ya fi ko kuwa ya samu mai dan haka masa wanda za a samu da dan zaki zaki nan haka da ya dan surka masa wannan kukar wallahu in yi tsala ma'al karahati ya samu ya dan roƙi wanda na shayin amma dai akwai kuma karahanci daga nan har gida abu da ke shi naira ɗari naira ɗari ko burodi ne wannan yana iya roƙon a sa masa shayi na naira ashirin ko a ba shayin a kayayyawa burodi naira ɗari kan nan eh a ba faɗin shayin da kake sha ne ba ke magana Ya yi suna ana ba shi amsa a ƙyale shi haka mutum ya suma kuma sai ta shi fadawa har da kai kai ma aka ci ganye a ba ashirin za a zuwa maka har za a sa wani abu da zai danyi fari-fari kai dai ba zai kauri ba an yi alama hanci to ya kan roƙa tare da kara hanci domin in yi shigo masallaci da zai tafi ba sai karfe ɗaya sun ya zo ya zauna kai karfe da kuma kai kafan haka yake ba zai yau da rai ka ba yana ma jin kunya amma ka gan shi ina riri ta sa ya dai wane ka je ka zuba shayin na zo mu je ni ma ina so ka dan yi masa abun nan ka je a zuwa masa dan sa na naira ashirin ya haɗa shi burodinsa shi kenan karshen sa tun daga wanda ce baka to zan kuma cikin masallaci je koma Allah ba da sa a irin dabbar akwai a gidansu da kuma wani in ka sami ce ka ga bai je makaranta ba kai matsa masa me yasa baka wala sai zai fashe mana da kuka me na kuka ki shuru me na kuka ke shuru amma dai ka san ni uban ka ne ba za ka faɗa min ba ni da Allah ban da kuɗi ne na je aiki ne hisa ban zo makaranta ba na je an samu abin da zan ci abinci ne ni ba tsoro nan da yake ne to kaga wannan ai ya taimake shi shi bai roƙa ba akwai na kirki amma akwai na banza wa kadhalika idza ta'ala al-muhmila man huwa qadirun ala rahilati in ya samu mai ɗauka fa wanda yana da abun nan irin wannan shi mai ya roƙawa sai mu tashi wayan bari